Bismillahi Rahmanir Rahim. Mage kashi na goma sha ɗaya. Hannun da ta saka za ta buɗe motar da sauri ya ce, Halahar kin yi fashi, kin ga, kar ki min fashi. Don Allah, dawo mu ci kazar mu ki amshi tsarobin ki kin ji ko? Najiba ta juyo tana ƙara haɗe rai ta ce buɗe min na fita. Hannayensa ya saka gaba ɗaya janyo ta jikinsa yana faɗan. Come on baby, me na fashi? Bayan kuɗin shan mintin nan ma baki taɓa bari na yi ba. sosai rike ta a jikinsa ita kuwa ta saka dukan karfinta ta hankaɗe shi ta miƙa hannunta da sauri ta danna mabuɗin da ke gefensa ta buɗe motar ta fito da wani irin ƙarfi wani kukan takaici ne ya zo mata lokaci ɗaya lafaya ta warware bayanta ne ta ji ya daki wani abu da sauri ta jiyo jin an riƙe damtsan hannunta ƙamshin turaren da ta shaƙa ne ya so halaka tunaninta da sauri ta saka hannunta da lalube ta lalubo jin jikin baya ɗauke da babbar riga haka ma fuskar ba naɗi Wata mota ce ta hasko wajen, idanuwanta ne suka sauka a fuskar wanda ya riko hannunta. Idan ana faɗin an yi gamo takan ɗauka a waini, sai yau da ta yi gamo da kanta. Wannan mutumin aljani ne, aljanin ma mai aljanin kyau. Gidansa biyu a haɗe take kamar ransa a ɓace, sai dai kyan fuskarsa ya fitar da ɓacin ran. Wani dogon hanci ne da shi da leɓuna jajaye, uwa na macen da ta san kanta take gyaran kanta. Ƙamshi yake mai daɗi da sanyi, ƙirjinsa wasu riƙaƙƙun fecto biyu da daka ne suka gaje wajen. lamtsa hannunsa kuma tamkar za su fasa rigar jikinsa baƙa wacce ta ɗame sa tsayinsa sosai mata tsayi hakan ya saka gaba ɗaya kan take kallonsa sama-sama rigar jikinta ta ƙasan a bayar fara ce mai dogon hannu amma ta dame ta sosai ya take ɗayan hannun lafayar nata hakan ya sa take ƙara karkacewa ba ta taɓa jin mutum mai ƙarfinsa ba irin damƙar da ya yi wa hannun nata ya saka ta jin ta ficik a hannunsa gaba ɗaya jikinta ne ya ƙara ɗaukar rawa tana duban sa shi ma ita ɗin yake kallo yana son gane shin abin da ya fitar da shi ya gano ko ba haka ba takaici haushi tarin tsanarta ne yake ji a ransa hakan yasa ya ƙara matse tattausan damtsen hannunta bakinsa ya buɗe a kausashe ya to fa waye wannan ina sarki zai samu damar hukunta Najiba kamar yadda yake fata Najiba ga mu fa mun shiga uku mukan kan kansa ya ƙara saddawa sosai kafin a hankali ya ce Bakinsa ya buɗa zai yi magana sai dai ta rigaye shi. Ta hanyar juyawa ta waiwaya ta kuma juyowa sa. A rikice take hankalinta a tashe yake. Hakan ya sa a hargitse ta nuna masa motar ta ce zai zai taɓa min jikina. Idanuwansa ya kausasa yana dubanta sai da ya iya yinsa da ƙara matse damatsen hannunta da ke cikin nasa. Ya ce ba abin da ya kawo ku kenan ba dama? Magana ne ya yi mata a kausashe a ƙidayance. Iskar bakinsa da ke kusa da ita sosai ne ta fito ta daki hancinta a hankali ta limshe idanuwanta tana jin zafin rukon da ya yi wa hannayenta kanta ta rinka girgizawa da sauri ta ce a'a a'a ni ba ya iska ba ce ba idanuwansa da suka yi ja ya kai dubansa wajen motar ganin na cikin motar na ƙoƙarin fitowa ya saka shi mata wani irin damƙa. ya ja ɗan ƙaramin yaro sosai sai da ya ƙara yin cikin cikin duhun da ita ya sassauta mata roƙa ƙarshe ya saki hannayen nata da yake ya jima cikin wajen ya fi ta ganin ta sosai duba da ita a rikice take sai abin ya mata yawa take ta nema neman inda za ta karanta. Bakin sa ya taɓe ya juya da sauri zai tafi da wani irin karfi ya ja ya tsaya hakan ya sa ita da ta tarbi gabansa dukkan ƙirjinsa da goshinta hannunta ta kai gaban goshin nata tana sosawa a hankali ta ce ash tsayawa ya kawai yana kallon ta sai da sai tawa ta sosai tana dubansa ta ce don Allah ka taimaka ka fitar da ni daga wajen nan wallahi ban taɓa zuwa ba kar wancan mugun ya cimma jiya gaba ɗaya ta gama raina masa wayo ita ne take gudun kar namiji ya cin mata to ko ta dan faro shi wasu kuɗaɗe ne take gudun ya kama ta ya amshe sai dai irin kallon da yake mata zai iya ganin yar karamar wayar ta a jikinta ta cikin rigarta sakamakon rigar a matse take sosai bayanta baya ganin kuɗi ko abin kuɗi idan dai ba a cikin siket ɗinta ta saka ba shi za ta kalla ta rena wa hankali kan sai girgiza ya ce ba saurayin ki ba ne najiba ba ta taɓa zuwa wajen nan ba sannan za ta iya rantsewa ba ta taɓa samun kusanci da ɗa namiji irin yanda ambasado ya mata a yau ba hakan ya sa baki ɗaya jikinta ke rawa takaici ya gama rufe mata zuciyarta hannunsa ya kai ya damƙi hannunta ya juya ya shiga janta bin bayansa kawai take yi bata san shi ba bata taɓa haɗuwa da shi ba bata san mutum ne ko aljan ba bata san shi ma zai cutar da ita ko aka san hakan ba da ta sani ɗaya ne tana son ta yi nesa da motar ambasada tana so ta yi nesa da shi baki ɗaya nan tana da muradin kasancewa ita ɗaya gani take ko ina ta bi idan ta zo wucewa yana iya ganin ta gani take zai kuma yin yunƙurin aikata mummunan aikin nan da yayi na haɗa jikinsa da nata sai da ya fito bakin titi da ita ya saki hannunta juyawa yana tafiya cike da wata irin ƙasaitar da ta saka ta zubawa bayansa ido Tsallaka titin ya yi wanda har sai da ta rintse idanuwanta sakamakon wani mai mota da ya so kaɗe sa cikin ikon Allah maimakon ya tsere da sauri ko ya yi gudu don tseratar da rayuwarsa sai ya zama mai motar ne ya take barki, har hakan yayi ƙara sosai. Tana buɗe idanuwanta ta ga ya tsallaka bai kaɗe shin ba ba mai motar ya leƙo kansa yana faɗin ga malam rai za ka yi wa ƙwambo ka wani hau bakin hanya kana tafe da taƙama tamkar mai da magara idanuwan ta yi wa Lu ta ga ya shige kwanar hakan. Ya saka ta ɗaga ƙafarta a hankali tana gyara rufar lafayarta. Ta sha cika dare a shago don kan kai har sha ɗaya idan aiki ya mata yawa. Amman yaya ɗaya buke zuwa ya tarbo ta su tafi gida. Yau sai ta rinka tafiya tana hankalce da mutane cike da tsoron daren. Da haske ko ina ba wani duhu ya game garin ba. Mai mashin ta tsayar ta hau ta faɗa masa ya kai ta unguwar gidan sarki. Yana kai ta ta bashi mai mai a kunnen guda da ke bayan wayarta. Ido ya zaro ya ce haba dai Hajiya ya zan samu canjin wannan. Bata yi masa magana ba ta juya ta nufi ciki tana tafe cikin nutsuwa. Baki da hanci ya saki yana kallon ta har ta shige babbar kwanar gidan sarki. A hankali take tafe tana jin zuciyarta na dokawa don bata san yadda za a yi ta samu shiga ba. Motar da ta haske ta ne ta saka ta rintse idanuwanta ta rabe waje ɗaya. Kusa da ita aka tsaya tana jin jikinta ya ɗauki rawa don san ba ta son aikata laifi a wannan waje. wanda ya fito daga motar ya saka ta sauke ajiyar zuciya da gudu ta karasa ta fada jikinsa lokaci daya ta saki kuka tana kara ɗora kanta a jikinsa kiransa ammi ta cewa bata gana jiba ba maza ya samo mata ita gabansa ne ya faɗi ya shiga ƙoƙarin cire ta a jikinsa sai dai ta ki bada dama tana ƙara shiga jikin jikinsa tana hawaye muryarsa a cakule ya ce Najiba me me ya faru me ya same ki ke da waye kukan take tana jin ciwo a ranta ganin ya bambare ta daga jikinsa tana kallonsa ta ce yaya me yasa kowane namiji yake son nuna min shi dan iska ne yaya me yasa suke son nuna wa mutum iskanci gabansa ne ya ƙara faduwa, hakan ya saka shi ƙurewa fuskar ta kallo murya sana rawa rawa ce na ji ba kar ki faɗa min abin da zan tsani kaina kar ki faɗa min abin da zai saka ni yin gaba da ke mutuncin ki kika zubar da sauri ta rintse idanuwanta don jin maganar da girma sosai a kunnayenta sai kuma ta bude tana girgiza kanta tana ƙoƙarin rungume hannayenta ƙirjinta Hannunta ya kamo ya saka ta cikin motar ya tare ya juya cikin gidan. A hankali yake tafi har ya karasa wajen ajiyar motoci. Yana dakatawa ya kashe motar a hankali yana sauke ajiyar zuciya. Sai da ya sanya ya ta sosai sannan ya ce, Da me kike jiran gani bayan kin ce zaki amshi abubuwan hannayensu. Najiba ke ba ki yarda sun san gidanku ba? Wanda ya san gidanku ya tabbata me ya tabbata me me ne ya kai kansa gidansu gidanku. Najiba ke baki yarda sun san kina da mahaifi tsayayye da kuma yayan da za su rinka shakku ba. Najiba kin mayar da aljihunsu wajen wasan ki. Kin ƙware wajen iya juya tunaninsu su fitar da dukiyarsu su kashe maki. Duban ta ya ce me kike jira? Me za su so me za su so kuwa a jikinki? Bayan sun san ba su kaɗai ba ne. Sun kwana da sanin ba sa layin waɗanda za ki aura. Me zai hana su yi tunanin iskancin kike so ba za su nuna maki ba. Kansa ya sadda ganin ta ƙure ta daga ido. kuma har ga Allah duk ta fi su magana ga shegen ƙarfi da idanuwan take gare su a hankali ya ce kin san wani namijin na nuna irin haka don ya gane shi. matar ya killace ce ko matar a watse ce wani kuwa da kika gansa dama dan a watse din ne Najiba shi irin haka a haka ake ake rasa na kirkin tsoro na a haka na kirkin ya sullube maki ke kanki baki ankara ba Hannatu ya kamo ya dago yana duban ta yace idan kika kare mutuncin kanki kika kare mutuncinki ki ne a farko, kin kare na 'ya'yanki sannan kin kare namu. Najiba kin fito daga tsatsen da yi suna, Allah ya ɗaukaka. Abu ƙanƙani ake jira ƙaramin abu ya zaga gari. Shi yasa nake muku nasiha cewa ku kama kanku ku riƙe mutuncin kanku. Najiba ta lumshe idanuwanta a hankali ta ce, Ya, kai ka san ni ba 'yar iska ba ce ko? Kansa ya ɗaga yana dubanta. A hankali ta dantse ta na ƙasa tana jin ciwon abin a ƙasan zuciyarta. Dan kawai na so abin aljihunsu sai su so jikina. Ta tambayi kanta da kanta. Sai ta girgiza kanta tana mai bawa kanta amsar cewa da ya da ya ƙare aikatuwa da ya ƙare aikatuwa a duniya da na gille shi da haƙori na na kashe shege. Kuɗinka sai na ci idan har kana iya saki amma fa ba za ka zo ta ba ƙarya ne wallahi. Hannun yayan nata ta kamo ta ce za ka raka ni wajen Ammi? kar ta min faɗa murmushi ya buɗe motar suka fita suna tafe tana tsara irin abin da za ta yi wa ambasado sai na ci ubansa na rantse a haka har ta ɗauki alkyabbarta da ta ajiye ta ɗora ta ƙara gyarawa suka nufi ciki ƙarfe biyu na dare alkyabbar sai yake cirewa a hankali sai da ya cire ta sannan ya shiga warware rawanin kansa a hankali ya gama warwarewa sannan ya kama babbar rigar ya sauke ta sai wata riga da ke ciki baƙa ta kama jikinsa sosai sai wandon shaddar da ke ƙasar rigar mikewa ta tana ƙarasawa inda yake tsaye, ya baiwa wajenta baya. Sai da ta dawo gabansa ta ɗaga kanta, tana kallon fuskarsa. A hankali ta kai hannunta wajen sajen fuskarsa ta ɗora. A hankali ta shafa tana kallon yadda idanuwansa ke limshe. Hannunta ta saka ta shiga ƙoƙarin cire masa rigar sai dai tsayin tsayinsa ya saka sai daddafewa take ta kasa cirewa. Ɗan murmushi ya sakar mata ya taya ta ta hanyar rage tsayinsa. Rigar ta cire masa sannan ya kai wajen hancinta tana sunsunawa tare da lumshe idanuwanta. a haka har ta kai hancinta wajen bakon turaren da ta ji a hancin ta. a hankali ta ƙara rumtse idanuwanta jin yanayin ƙamshin princess a jikin rigar tana kallon sa ya shige bayi ita kuwa ta zauna saman lafiyayyen tattausan bed ɗinsa da rigar a hannunta jikinta a mace ranta a ɓace hankalinta a tashi ya jima sosai a bayan kafin ya fito yana tsane ruwan wanka da ya yi turarensa yake shafawa yana hangenta ta madubin da ke gabansa ya so ya yi nafila sai dai ganin ta zo har ta zo harka tana zaune harwar haka ya saka shi ƙarasa kimtsa kansa ya saka kayan barci riga da wando mai dogon hannu sannan ya ƙarasa saman bed ɗin hawa ya kwanta yana kallon sama a hankali ta ƙarasa ta haye saman kansa ta ɗora kanta saman ƙirjinsa kamar wacce take faɗa ta sadda kanta sosai ta ce Allah ya ja zamanin sarki na Allah ya ƙara wa mai martaba lafiya da nisan kwana Allah ya tsare mulkin ka mai gidana idanuwansa kawai lamshe bai san yaya aka yi yake jin kalaman nan a waje sannan ya ji su a ɗakansa ba. Yana son jin wasu kalar kalaman na kulawa ba irin waɗannan ba masu zafi. Masu zafi yake son ji wasu kala daban amma sai ya fita waje ya ji kirari ya dawo ya dawo ɗaka ma ya keɓance da macen da ta kowa sanin sirrin jikinsa wacce suka rigaya suka zama ɗaya ita ma sai ta bi shi da kirarin. Hannayenta ta kai ta kashe wutar ɗakin, ‘yar ƙaramar da ke gefen bed ma ta saka hannunta ta kashe. Sanin cewa bai taɓa mu'amalantar mu'amala da ita da haske bai saka ita da kanta ke kashewa a irin wannan lokacin kwarai ta fi kowa sanin saninsa domin ba idanuwanta suke gane mata ba jikinta ke daidaita mata irin girmansa idanuwanta idanuwansa ya limshe yana jin kwarai yana da bukatar hakan a hankali ta shiga zamewa ta kwanta sannan ta janyo hannunsa tana sauraron kulawarsa ta kasance a kullum sai dai ta yi kwanci abinta shi ko ya bada ƙoƙarin komai hannunsa ya kai jikinta a hankali sai dai ya ji laushin riga a hannunta Rigar da amsa ya ajiye gefe kafin ya sha ƙoƙarin ganin sun samu nutsuwa baki ɗayansu. Ta fi so sai ta so su yi ta romance ta fi ganewa haka tana samun haka Me saka ta samun natsuwa kuwa sai dai sam gogon nata shi baya samun natsuwa a iya haka sai da ta ƙanƙame jikinta cike da tsoro jin zai kai gare ta hakan ya saka shi sassauta mata rikon da ya mata a hankali ya ce ki saki jikinki don samun gamsuwa cikin salama ajiyar zuciya take ta saukewa tana son sakin jikin nata sai dai ta riga ta saka tsoron sa da tsoron abin a ƙasan zuciyarta hakan ke ba ta wahala matuƙa ta gurji sosai don sai da ta biya kwanakin nan kafin ya saurara mata bai koma saman bed ɗin da dauɗa ba sai da ya nufi bayi sai da ya tsaftace kansa sosai sannan ya fito ya dawo ya tarar ta canza zanin gadon kamar yadda ya gindaya mata sai da ta gama ta ɗauke wancan zanin ta naɗe shi sosai ta miƙe bayan ta mayar da kayanta a jikinta rigar da ke ajiye ta karasa ta ɗora hannunta za ta ɗauka sai dai bata kai ga ɗauka ba ya saka hannunsa ya riƙe rigar hakan ya sanya ta sakar masa ta karasar da kanta tana ɗan murmushi ta ce ka huta lafiya sarki na Allah ya hutar da gajiyar ka uban ƴaƴana cike da ƙasaita ya sakar mata murmushi yana mai kallonta ta juya ta fice me yasa bata iya zama bata iya zama a ɓangaren sa komai dare bata iya kwanciya saman sa, sai dai ta je falo ta kwanta kafaɗinsa ya daga yana baiwa kansa amsa cewa ba ta da ra'ayin hakan ne rigar da ya lura ta yi ta sinsinawa da nishaɗi sai dai daga baya fuskar ta ta canza ya kai wajen hancinsa yana mai sinsinawa da sauri ya maida baya kusan ciki inda idan ya saka za ta kawo masa daidai cikinsa ya shinshina da sauri ya cire daga hancinsa yana mai dafi gaban goshinsa turaren turarenta ne wannan wani irin turare take amfani da shi mai kamshi mai tsayawa a jikin mutum haka Bakin Bakinsa ya taɓe yana ayyana idan har kire na yawo, zabo na yawo, na tabbata wata rana za su haɗe ne. Tun da sassafe suke kikkimtsawa sai da suka gama kimtsawa suka haɗu a saman tafkeken tebul ɗin wajen duk suka zazzauna. Cike da farin ciki ta shiga zuzzuba masu abinci da kanta tana yi tana duban su. Ina ma a ce su dawwama da ita haka? Gashi yau har za su koma gidajensu ina ma a ce mahaifinsu ya iya bata ko da matan ne ya riƙe mata. Ya riƙe maza. Abincin su suka ci cikin natsuwa kafin ta ɗauko envelope ɗin nan ta buɗe ta. Abubuwan ciki ta zubo wanda hakan ya saka su baki ɗaya zazzaro idanuwansu ciki kuwa har da gimbiya. Da sauri ta ɗauki farar takardar da ke ajiye ta buɗa a fili ta karanta. Ina roƙon alfarma daga yanzu duk wata ɗawainiyar gimbiya ta dawo hannuna. Idan na ce kowace ina nufin kowace ciki kuwa har da kuɗin kari da kati. Fatan za ki riƙe wannan katin na banki na sannan ki faranta min ta hanyar amfani da shi a kowane lokaci daga ni mai ke insha Allah wani irin ihu ihu yan matan suka kwasa suna dariya Najiba da ke firfito ido ta ɗaga hannayenta duka biyu tana wa Zara'u ta ce an bashi dama an yarda Zara'u kaukanta ta sadda da mamakin kalaman ciki dama zai iya neman wata dama a wajenta maimakon ya bata umarni ashe sarakai na neman dama maimakon su bada umarni ko dai shine mai saukin kai Irin kallon da ya rinka yi mata jiya ta tuna hakan ya saka ta saurin ƙarasar sadda kanta tana marmashi. Kafin ta sauke dubanta saman maƙudan kuɗaɗen da suka zubo, wai na karanta ne da kuma katin da 'yar agogon azurfa. Kamar dai soyayya yara masu ci da kansu. Kananta ta bi da kallo tana ganin yadda suke soki. Sannan ta sauke dubanta saman Ami. Gani ta Ami har da su tagumi tana kallon Najiba wacce ke murmushi tana kaɗa kai. Tana hango ta ta zama anti. Ta masu saurari, a nan za mu dakata. you know me